يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الأمم المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiyar mu ga Allah madaukakin sarki a jiya da yau da gobe da koyaushe da ya babu dama muka sake haduwa a masallacin juma'a na atbu a nan bauchi domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da tafsirinsa wannan shine zama na goma sha bakwai a yau goma sha bakwai din ga watan ramadan shekara dubu da da arba'in da uku bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau ne sha takwas ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna karatun cikin suratul bakara kuma um, mun tsaya ne aya ta nawa um, inda Allah madaukakin sarki ke mana magana dangane da munafukai da kuma siffofinsu abinda za mu tashi akan shine inda Allah ya magana akan wato misalin da ya buga dangane da su misalin da ya buga dangane da munafukai tun daga matsaluhun ka matsalin ladis sauka da nara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم نعم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الله يقول misalin su munafukai kamar misalin wanda ya kunna wuta ne falamma aba'at ma haulahu yayin da wannan wutar ta haske inda ke kewaye da shi zahaballahu binurihim sai Allah ya tafi da hasken su wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun kuma ya bar su a cikin dubbai ba sa gani summun suna yanayin zama kurame bukmun suna yanayin zama ɗebaye eh, rumyun kuma suna yanayin zama makafi fahim layar ji'un don haka su ba sa dawowa Allah maɗaukacin sarki ya fara da buga misali ne a nan wannan shine misalin farko a cikin alkur'ani alkur'ani yana cike da misalai waɗannan misalai suna da matukar tasiri a wurin mumini na farko wajen sanya shi ya gane abin da ake karantar da shi na biyu don ya ƙara nuna masa fasaha ta alƙur'ani ya ƙara gamsuwa da imani da shi na uku don idan an ce maka kar yi kaza ko yi kaza ɗan adam yana da bukatar a kwatanta mata wani abu da ya saba gani na rayuwarsa saboda cewa ana kaza ko ba a kaza ya shafi ɗabi'u ne amma bai shafi halittu ba to idan ana haɗa ɗabi'u da halittu na zahiri da mutum yake gani ya fi ƙara masa imani shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce Allah ya buga misali can gaba za mu ji waɗanda suke da imani yana ƙara musu imani waɗanda ba sa da imani kuma sai ya sa su ƙara ɓata inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin kunyar ya buga misali koda da kuda ne ai koda da sauro ne balle abin da ya sama da sauro wa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al min rabbihim wanda suke da imani sun san wannan gaskiya ne daga gare daga ubangijinsu wa amma alladhina kafaru fa yaqulun madha arada Allahu bi hadha matsala. amma su kafare sai su rika cewa me Allah ke nufi da irin wannan misali to Allah madaukakin sarki yana buga misali amma ba kowa ke ganewa ba wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas Allah yake waɗannan misalai muke buga wa mutane sai dai wa ma ha illa al-alimun ba kowa ke hankalta irin waɗannan misalai ba sai masana don haka idan Allah ya buga misali ka tsaya ka bayar da hankalinka sosai ka kokari ka gane duk wanda ke gane misalan alkur'ani malami ne Allah ce wa ma ya aqiluha illa alalimun ba kuwa ke hankalta ya lura ya dauki izina ya fahimta kuma har hakan ya baci natijar da ta sa aka buga misalin shine ayi aiki da abin da misalin ya kunsa ba sai masu sani wannan shine misali na farko a alkur'ani bari ka gane yadda Allah ke buga misalin sai ka wasa kwakwalwarka shin ka fahimci me Allah ke nufi ce misalin su yake nan, munafukai kamar misalin mutum ne wanda ya kunna wuta wannan wutar sai ta haskaka mata abin da ke kewaye da shi yana gani sai da ta gaba haskaka masa ya nutsu kawai sai wannan haske ya ɓace Allah ne kuma ya tafiyar da hasken sai aka bar shi a cikin dubbai da yana cikin duhu amma da aka ɗauke sai aka bar shi a cikin dubbai sai ya zama baya gani kwata-kwata an ji wannan misalin wannan shine abin da Allah ya ce wannan misali yake nufi ba fata an fahimta a'a ba fahimta ba wannan misalin Allah yana bugawa ne dangane da munafukai Ka munafuki a asalinsa yana cikin duhu ne kamar yadda mutum da yake kafiri yake cikin duhu sai Allah ya turo manzonsa sallallahu alaihi wasallam da saƙo liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur sakon annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitar da mutane daga duhu ne zuwa haske sai mutum ya je ya karba sai zama kamatsalin ladhi da naran kamar wanda ya je ya kunna wuta ne bi mana ha, ko da bi mana talaba wuqudaha ya je ya nemi akan ya kunna wuta ya je ya karbi sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya shiryu yana karɓa ɗin kuwa sai haske ya mamaye shi a falamma aza'at ma haulahu sai haskaka masa duniyarsa ya bashi basira ta imani ya bashi haske na tauhidi ya bashi daɗi na shiriya irin yadda mutumin da ana cikin duhu aka kunna fitila yake jin daɗi da nutsuwa haka mutumin da yake kafirci in ya shiga musulunci yake ji ka tambayi wanda musulunta zai gaya maka haka yake ji a jikinsa kamar mutumin da aka ɗauke wuta ne yana lalube kawai sai ga wuta ta zo to amma yana cikin wannan da yake kuma su su munafikai zalika bi annahum amanu thumma kafaru imanin ba na gaskiya suka yi ba wa idza laqukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr sun zo shigowa da kafirci amma sun zo sun ce imani suka zo shine wa minan nasi man yaqulu na billahi wa bil mil akhir wa idza laqul ladina amanu qalu amanna amma suna juyawa kuma sai zama aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar da safe suna mu'minai wa furu akhirahu da dare kuma ko da yamma sun koma kafirai zahaba bi Allah ya tafi da hasken kenan wa raka fi zulumati la yusirun sai ya bar su a cikin dufai da ka gani wato ma'anar wannan shine munafiki kamar mutumin da yake cikin dimuwa ne sai Allah ya kama sa haske yana ta neman inda zai samu ya kunna yana kunnawa sai haske ya zo haske yana zuwa sai daga baya sai hasken ya tafi sai aka bar shi a cikin duhu da wanda yake cikin duhu tun a farko da wanda ya shiga duhu bayan ya ga haske wanda da duhun ya fi yawa shi ta ce fi zuluma ta ka bar shi a cikin dufai layi busirun baya ganin komi wanda yake cikin duhu tun a farko zai iya lalube ya rika ɗan gane alamu amma idan zahaba Allah bi nurihim ne da akwai hasken sai hasken ya tafi to layi busirun ba zai iya ganin komi ba to haka ne duhun kafirci na wanda ya yi munafunci duhun da yake ciki da kafin ya ce ya musulunta dama dama wancan duhun amma yana zuwa musulunci ya sake fita ta hanyar munafunci to wannan sai ya zama duhun da yake ciki ya fi muni sama da has sama da duhun da yake ciki kafin ma ya zo ya musulunci shi yasa duhun munafukai ya fi duhun kafirai ina fata an fahimci wannan yanzu ka kenan sai Allah ya ce la yubsirun ba sa taba gani domin duk wanda yake cikin haske sai aka ɗauke hasken ya koma duhu yakan manta da duk abin da ya gani na haske sai zama ban da duhun ba abin da yake gani shine layi musulmi da a kawo wuta ok lokacin da kake cikin haske sai aka ɗauke hasken sai ka ci gaba da ganin duhu hasken da da yake kafin a ɗauke ɗin nan zai iya dawowa ka ɗan yi reflecting ɗin sai sake maka amfani idan haske ya tafi ya tafi kenan gaba ɗaya baya rage komai a cikin kwakwalwarka duk abin da ɗan adam yake iya ajiyewa a cikin kwakwalwarsa ya mata amfani daga baya haske baya ciki ku lura da kyau yanzu ba muna cikin haske ba sai aka ɗauke hasken memorin ka na cikin wannan hasken zai iya maka wani amfani da zai zo ya haska maka wani abu a yanzu ba zai haska maka ba sai dai kawai kokolo ka ta haddace a nan akwai abu kaza a nan akwai abu kaza amma dole abun ya zauna haka dole idan ka je ka same shi a yanda yake dole kai in in ka tashi ka numfaci inda yake daidai ba zai iya yiwa ba gara wanda da a duhu yake ya haddace wani abu na wuri kaza sai ya koma ya zauna shi yasa mutumin da aka haife shi a cikin makanta ya tashi haka ya saba bai san haske ba bai san gani ba ya fi dama dama sama da mutumin da da yana gani daga baya sai makanci saboda da ta haddace maka abubuwa a babu don haka a haka yake gani cikin duhu duk mutumin da ya daɗe a makanta zai gaya maka akwai ta basira ta cikin kwakwalwa da Allah ya bashi wanda yake gani ta cikin duhu wanda kai mai ido ba za ka taba iya irin wannan ganin ba ya za ka rufe idonka duk da cewa muddin in ka rufe kana ganin alamar haske ba za ka iya gani irin yadda makaho ke gani ba saboda akwai ta a cikin zuciyarta gamin dama yana cikin duhu amma kai da kake gani ka rasa shi da mutum ya fi zama abin tausayi wannan shine irin duhun munafukai shi yasa Allah ya ce summun bukumun rumiyun karka ɗauka makafi ne kawai fa a lokacin da hasken ya tafi ina ci yana tafiyar da hasken ido ne kadai da suna su sai ya tafiyar da na kunne ma sun mun sai zama ba sa ji sai ya tafiyar da na harshe bukumin ba sa iya magana umiyun kuma ba sa iya ba sa iya gani idan kana cikin haske aka ɗauke amma kana da damar da za ka iya magana a jika akwai dama-dama idan kai baka buge wani ba alal akalli wani ba zai buge ka ba in yana jin sautin ka to su bukumin ba sa iya magana sannan galibi za ka samu duk wanda yake da cutar makanta za ka samu Allah kuma ya ƙara kunnensa kuma ya fi naka kai kai ne kai wanda kake gani a madadin da aka ɗauke fahim layu yusirun sai ya zama yana ji sai basira ta koma kan ji irin yadda makafi suke sai zama summun sai fara zama kurma tukun ina fata an fahimta mun sannan kuma duk wanda ka gan shi ba dukkan kurma ne kuma yake zama bebe ba ba dukkan bebe ne kuma ke zama kurma ba haka ne to su sai zama sun ji kuma sun magana ba za su iya ce komi ba dukkan suke an gane ko kuma sai Allah ya sake maimaita wannan ganin sai Allah ya sake cewa kuma umyun kuma sun zama makafi kar ka ɗauka da aka ɗauke wutar da suka ga haske ana ɗauke wutan sai wutar sai ta tafi da idon sai ta tafi da hasken kuma ta tafi da idon gaba ɗaya don haka ko da an sake dawo da wutar ba zai sake gani ba ina fata an fahimta mutumin da ya zo za a yi masa za a gallada masa azaba sai aka jalla masa cocira sai ya kashe masa idon sai aka kashe sai ya tafi da hasken gaba ɗaya na idon idan daga baya a cikin wannan duhun aka sake kunnawa zai sake ganin hasken sai irin wannan tafiyar ne Allah ya musu sai zama ya tafi da gaba ɗaya ba kawai hasken ba sai tafi har da gani idon ma fahum la yarji'un haka ba za su taɓa komawa halin da za suke ciki ba an fahimci wannan misali wannan shine ma'anar basaluhum kamatalin ladhi istawqada naran ay sifatuhum wa haluhum wa shabahuhum kalladhi awqada naran kamatalin ladhi wannan kafin in za'ida ce tana daidai da laisa kamithlihi shai. ma'anansa laisa mithluhu shai. an gane ko wannan ma mataluhum kalladhi istawqada ay mataluhum matalul ladhi istawqada ne sai aka ƙara sa kaɗin na fata an gane ma'anar za'ida ɗin wannan kaɗin idan baka ce za'ida ba ce tana da iskali ne a cikin laisa kamislihi shay wanda shine ɗan almushabbiha suke amfani da shi suna cewa Allah maɗaukakin sarki yana da waɗansu abin halittar ka waɗanda su ma in ka gansu kamar ka ga ubangiji to amma laisa ka mislihi shay wannan kafin ɗin a wurinsu sai ba su ɗauke ta a matsayin za'ida ba sai zama wato laisa shay'un ka mislihi wannan sai zama ubangijin laku misl lakin laisa shay'un ka mislihi kun gane maganar abinda suke sawa subhanahu wata'ala amma na uluwan kabira shi to wannan kafin ɗin za'ida ce haka masaluhum kuma dama ana yi a cikin larabci a kawo harafi kuma zama za'id saboda ƙara fasaha ta magana kamar yadda Allah ce la uqsimu bi hadal balad yana nufi la din ne ba yana nufi uqsimu bi hadal balad an fahimci wannan ko don haka Allah ya ce masaluhum ka masalin ladhi da naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihi sai Allah ya tafiyar da hasken su kan magana kwanakin baya akan abin da ake ce aliltifa yana daga cikin fasaha ta labari ana magana akan aka ce matsaluhum ka matsalin labi wannan mutum nawa ne allabi nawa ne ya istauqada naran falamma adaat ma haula hu shi kadai ne amma da haballahu bi nuri ib wa taraka hum bi zulumatin la yarji'una an fahimta an yi dabiri guda uku na mutum ɗaya sai aka kawo sauran guda uku kuma na mutane da yawa saboda in ana ta yi akan wani to sai karka ɗauka mutum ɗaya ne dukkansu su ma sai a koma kuma damiri na jam'i wannan Kur'ani ya saba da irin wannan mun kawo misalai akai summun mun umuyun fahim layar yarji'un Allah ya ce su kurame ne bai baye makafi ba yana nufi annahum faqadu hadhihi hawasu ba a ba wai sun rasa su din a'a hum summun li'annahum la yasma'una alhaq wa hum bukmun li'annahum la yantiquna bilhaq wa hum umyun li'annahum la yubsiruna alhaq saboda ba sa ganin gaskiya shi yasa aka ce sun zama makafi ka fahimta ko menene amfanin ido ne a wurinka shine ka ga abu ko kuma ka shiryu ko ido ya nuna maka ko kuma ido ya shiryar da kai amfanin ido shine ya shiryar da kai ba ko ya nuna maka ba yanzu tinkiya idan tana idan tana tafiya a hanya sai ka zo da abin hawa zai kama ta hon za ta yi wayawa ta kalle ka ka ganka ko ta ganka ba amma ganin ka ya mata amfani bai mata ba idan akuya ce ba sai ta waya ba za ta waya ba me za ta yi kaga ashe idon ya fi amfani sama da mutunkiya shine ma kana da idon amma bai maka amfani ba ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أي بابا قال لهم سنة إيدهم لا يبصرون بها بمعنى لأنهم لا يبصرون الحق دو وند بايا إيه غني غسيا أي بايا غني شيسا الله يقول وتراهم ينظرون إليك wahum la yubsirun za ka ga suna kallon ka kiri da buzu amma ba sa gani saboda ba da wannan gululun idon ake gani ba da hankali ake gani an fahimta ko haka kuma duk wanda za a ce wani baya jin magana da gaske baya ji ne in an faɗa bai ji ba ne ya ji ko bai ji ba ya ji amma jin ya masa amfani sai a ce baya ji shine ma'anan summun bukumun umyun an fahimta ko وهم لا يرجعون don haka su ba ta iya dawowa kan daidai mai Allah ya أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت نعم والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء بغوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم نعم إن الله على كل شيء قدير ألا يبارك لنا أو كصيب من السماء كوكم kuma سكتي كمر ce kamar mamako da ya zuba daga sama fihi zulumatun wanda a cikin wannan ruwan akwai dufai wa ra'dun akwai tsawa wa barkun akwai walƙiya ya ji aluna a sabi a hunfi a danihin wanda har ya waɗanda suke cikin wannan ruwa da dubu ɗin suna sanya 'yan yatsunsu a cikin kunnuwansu minas sawa'iqi don wannan tsawarwaki da suke ji hadaral maut saboda tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin Allah kuwa kewaye yake da kafirai ya kadul barko ya tafi absarahum wannan walƙiyar tana kusa da tawabce ganunuwansu kullama adha'a lahum mashaw fi yayin da duk wannan walƙiyar ta haska musu wuri sai su yi tafiya a cikin hasken wa idza azlama alaihim kamu idan kuma ta lullube su da duhu sai su tsaya cak walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inda Allah ya so ya tafiyar da jinsu da dunan da ganunuwansu inna allaha ala kulli shay'in qadir hakika Allah mai iko ne akan dukkan komi Allah ya gama da wancan misalin sai Allah ya sake wani misalin sai ce ko ya zama misalin ruwan sama wancan misalin da aka yi na mai karkumanta da shi misalin menene mutumin da yake cikin haske sai ya koma duhu da yana duhu ya nemi ya kunna haske kuma ya samu ya kunna ba daga baya hasken ya tafi ya zama bai kuma amfani ba daga baya ma sai ba asarar ma ta gara ma ta ma bai nemi hasken ba wannan shine misalin munafiki gara ma da bai shiga musulunci ba saboda in ya zo azabar da za a masa ta fi ta kafirin da shi da ma bai shiga ya gari musulmi ba haka shi ma ya yaudari kansa ne ya haska daga hasken ya tafi ya masa asara an fahimci wannan sai Allah ya koma kuma misali na gaba shine misali akan wato mutumin da yake cikin duhu inda yake dama akwai duhu ko da da rana ne ai akwai wuraren da suke da wato wato wuraren da suke da suke rufe wanda ko da da rana ne ko wuraren da suke cikin duhuwa wanda ko da rana ne in ka shiga wurin sun kuru ne akwai duhu to mutum ka kace yana wurin kuma sai zama da daddare ne duhu nawa kenan biyu sai kuma ga hadari ya mamaye sama duhu nawa kenan uku sai kuma aka fara ruwan sama ko da ba hadari aka fara ruwan sama wuri yana haske yana lullube rana ko to waɗannan dukkan gaba ɗaya mutum yana cikin su sai aka fara ruwan sama ruwan sama kuma na mamako san in ruwan sama yayi tsanani kana waje dole zaka ji tsoro kuma musamman a ce ruwan saman akwai tsawa irin araduwa din nan ah, tana ta tsawa sannan idan ana araduwa ana tsawa ba walƙiya da sauki sauki to kuma sai ga walƙiya sai ga ta zo ta yi kamar tsawa za ta zubo a kan mutum ko mutum yana waje yana cikin ruwa yana cikin duhun dare yana cikin duhun wannan wurin da yake cikin kuma ga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya an fahimta ko idan mutum ya ga mutum ya tsaya tak saboda ga tsoro na cikin zuciya ga ga wannan turoman da ke damunsa sannan a zahiri kuma ga tsananin duhu sannan a zahiri kuma ga shi wurin bai san ta ina ne gaba ta ina ne baya ba ta ina zai motsa bai sani ba idan aka yi wannan walkiyar ta sai ɗan gauri sai ci gaba da tafiya walkiya tana ɗaukewa sai tsaya in aka sake zai ci gaba da tafiya walƙiya tana ɗaukewa sai ci gaba da tafiya ai tana ɗaukewa sai tsaya shine Allah yake cewa wannan shine misalin munafikai idan kun fahimci irin yadda muka yi akan wancan misalin ya kuka fahimci alaƙar munafiki da wannan mutum da wannan na yanzu da na da wani ne dama dama na baya fi dama dama ko kenan ana ƙara gaba abun yana ƙara girma kenan shi yasa Allah ya ƙara da misalin da ya matu wancan dan wancan ya ce maka an tafi da idonsu an tafi da wane ne can fa ba a yi maganar mutuwa ba nan kuma azaral maut ana cikin hadarin mutuwa ne wancan hadarin rasa ido ne da rasa gani da rasin rasin iya magana nan kuma rasa rai ne gaba ɗaya hazaral maut kuna fahimta sannan kuma wancan ba a faɗi maganar firgita ba nan kuma an faɗi maganar wato a cikin tsananin tsoro da firgici ta yadda ko da mutum zai mutu gara gara mutuwa ta zai ta same shi a kan gadonsa cikin kwanciyar hankali a kan mutumin da zai mutu a cikin abin tsoro a razanar da shi kuma ya mutu a haka ya fi ban tausayi wannan shi ne misalin munafukai an fahimta ko juzai Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa at-tafsir ulumi tanzil yace cewa Allah ya kwatanta misalin alqur'ani ne da hasken da ke dauke da shi da amfanin da ke dauke da shi da sakonnin da ke kunshe da shi cikin kamar ruwan sama Ko ya san da ruwan sama yake ai in babu shi ba rayuwa idan yana zuba ana jin tsoro amma dole rayuwar sai da shi mutum zai ta addu'a a kawo ruwa in ruwan ya yawa kuma ya ce a tsaya haka ya ce ya yi gyara daga baya ya ce amma kuma dai dole sai an yi ruwan to haka ne alƙur'ani ba duk abin da ke cikin ƙur'ani ne zai baka daɗi ba don Allah zai hukunci da abin da yake so ne inna Allah hukumu ma yurid kaga ba sai abin da kake so zaka ji ba amma kuma dole kana bukatar sa rayuwarka ba za ta taɓa yiwa ba sai da shi idza da'akum lima yuhyikum rayuwarka dole sai da shi so ruwan saman nan kamar yadda rayuwar ɗan adam ba ta taɓa tabbata sai da ruwa to haka kuma rayuwar ɗan adam ba ta taɓa yiwa sai da alkur'ani shine auka sayi minas sama fihi zulumat a ciki akwai duhu wanda yana magana akan duhun da munafukai suke ciki duhun da munafukai suke ciki shine Allah ce wa tarakahum fi zulumat an bar su a cikin duhu zaka duhun da munafukai suke ciki shine ma'anan fihi zulumat a cikin alkur'ani ana gaya maka labarin munafukai da duhunsu kai ka ce wato alkur'ani idan ana magana akan munafukai kai ka ce dama akan munafukai kawai ya sauka don ya gaya maka yadda suke walistahdi'u inna allaha mukhrijum ma tahdharun duk abin da munafukai ba sa so sai Allah ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsu shine gulumat wala'at kuma a ciki akwai tsawa tsawa ita ce ayoyin nan da suke tsawa wa munafukai irin ayoyin nan da ba sa so su ji su يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم irin ayoyin nan da suke ji suna musu zafi irin ayoyin nan da in suka ji sai sun gudu a wurin wa idza ma unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu irin ayoyin nan da in ana karantawa sai su ɗauka kamar duk duniya halaka a kansu take ya sai kulla a alaihim to wannan shine ma'anar ra'ad kamar yadda kake jin awa tana rukukuku din nan to kamar haka ne suke jin in ana karanta ayoyi masu zafi da suke magana akan halin munafukai wallahi haka suke ji a zukatansu shine wara'ad wa bark da walqiya ne hasken da muminai su kuma suke samu wanda ke haska musu wuri a koyaushe akwai abin da ka sani mai haske da ka san shi wanda fi walƙiya haske wanda ɗan adam ya sani akwai shi to kamar haka ne hasken da mumini yake ji game da alkur'ani ba wani mai ganin haske a duniya irinsa ana fahimta kaga ko da akwai rana in aka yi walƙiya sai ka gane wannan walkiyar tana haska ka sama da yadda rana ce haska ka. to wannan walƙiyar shine kamar misalin hasken da mumini ke ciki na alƙur'ani dama Allah ce alkur'ani nur ne wa anzalna ilaikum nuran mubina walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina to waɗannan abubuwa guda hudu da ruwan sama ka sayyibin min sama da duhu fihi zuluma da bawa wa ra'ad da walqiya wa bane wa barq waɗannan su ne abubuwan da Allah ya buga misali da su a cikin nan don ya nuna maka munafukai kamar mutumin da yake cikin ruwan sama ne. Allah ya sauka da ruwan a madadin ruwan ya yi masa amfani yadda alkur'ani ke sauka kenan sai zama ruwan bai zo irin yadda mutum yake so ba sai zo da walkiya sai zo kuma da mai da sai zo da duhu wannan shine halin da munafukai suke game da qur'ani ba za su taɓa shirya ba da alqur'ani saboda ga ruwan saman amma yanzu dan Allah wanda ya ji ana ruwa yana cikin duhu yana neman ɗanyen da zai fita zai iya tsawa ya noma zai tsaya ya tare ruwan ya sha ruwan zai masa amfani shi so yake a ci gaba da ruwa ko so yake a daina duk amfanin ruwan nan wanda yake cikin bala'i da ruwa so yake a daina ruwan haka muna munafukai suke game da alkur'ani duk hasken qur'ani nan baya musu amfani komai an fahimci wannan shine ma'anan fihi zulumatun wa ra'dun wa barq wanda abin ya kai ga sabi asabi'ahum fi adanihi suna sanya yan yatsunsu a cikin kunnuwansu hadar al-maut domin tsananin tsoron mutuwa bi ma'ana khawfan min al-maut wallahu muhiqun bil kafirin Allah madaukakin sarki yana kewaye da kafirai ihata da Allah yake nufi anan ko ya zama wallahu muhlikul kafirin Allah zai halaka su domin ihata tana zuwa da ma'ana halaka tana zuwa da ma'anan ahata bihim kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da annabi yusuf alaihi salam da babansa yake ce wa ɗan uwansa qala lan huma ma'akum hatta tu'tuni mawthaqa min Allah la ta'tunni bihi illa an yuhaqa bikum kuma alkawarin za ku zo da shi sai dai idan an haɗa da ku gaba ɗaya ku halaka an gane ko shine kuma ma'anar wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffai bi ma'ana aka bata aka halaka aka lalata masa gonarsa to wannan shine ma'anan ihata don haka wallahi muhitun bil kafirin bi ma'ana Allah zai halakar da kafirai ko kuma zama sa shine Allah yana kewaye da su da sanin sa wannan shine ma'anar wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye komai da sanin sa ko fahimta ko to yana cewa ne su a daidai lokacin da suke cikin wannan suke cikin wannan yanayi Allah yana sane da halin su shi yasa Allah zai iya kama su a duk lokacin da yake so ba za su iya kubce masa ba kamar yadda mutumin da ke cikin wannan yanayi na ruwa ba abin da yake bukata kamar ya samu ɗauki daga Allah to haka su ma munafikai kamata su koma ga Allah yadda wannan yake da saukin a ce gobe idan ka jiya mutu ba za ka ji mamaki ba ce halin da yake ciki a wannan hali ne ai na mutuwa to haka su ma suke ciki game da ubangiji don haka yadda wannan mutum ya kamata ya nutsu ya koma daidai su ma haka ya kamata su nutsu su yi imani saboda wallahu muhitun bil kafiri an fahimta ko ya kadul barku yakhtafu absarahum kai ka ce wannan hasken ya yakhtafu shine asbu shay'i sur'a habce wani abu kai ka ce wannan walƙiyar za ta wabce ganunuwansu ne kullama a ba a lahu duk lokacin da ta musu haske ta ɗan haska musu sai su yi tafiya a ciki wa idza azlama alaihim in kuma duhu ya dawo Kamu bi mana waqafu wa sabatu wa lam yataharraku sai su tsaya can ba ta iya motsawa an fahimta ko walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim inda Allah ya so da ya tafi da jinsu da ganin su jinsu wanda shine suke iya jin wato abubuwa har su je suna rar suna abin nan suna suna zunɗe da raɗa mummuna akan addini ko akan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya gana ma da sai tafiyar amma za su ji komai ba ba misalin idon su da suke gani din Allah da ya so da ya tafi da shi inda dama Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukacin sarki wato mai iko ne akan komi li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kamar na can shine raba su biyu anan inna Allah ala kulli shay'in qadir li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wallahu muhitun bil kafirin fahimta ko to waɗannan ayoyi dukansu akan misali ne dangane da munafukai kuma ina fata duk an fahimta Ah, da Allah ya bada wancan misalin daga ba sai ce au ka sayyibin shi wannan au din domin ka zaɓi ɗaya ne bi ɗaya ne na kafu ɗaya ne na munafukai ɗaya kuma ban da shi wannan iskali ne ko kuma dukan su biyun misali ne na munafuki na'am dukan su tunai za a ce au kuma ko kuma kamar misalin wannan na'am to bari ka ji ai munafincin hawa hawa ne da yan grade 1 ne da yan grade 2 haka wanda yake hawa na matakin ƙasa ƙasa an gane ko matsalihum ka matsalin labis saukar nara wanda ya nisa kuma auka sayi bimbinar sama an fahimta waɗansu kuma suka ce a'a wannan auɗin bi ma'ana wa saboda wa'annan harufa na adafin suna yin niyaba akan juna nalal khilafata aw kanat lahu qadra kama ata rabbahu Musa ala qadari na nalal khilafata wa kanat lahu qadra haka ana samun inda aw za zo da ma'anan wa kenan wancan an ce masalum ka masalin ladhi qadana na wa ka sayyidin min sama duka biyu na munafikan ne ina fata an fahimta haka da taujihin ko da taujihin wa duka ma'anar za ta iya fitowa ba tare da iskali ba yanzu tun da mun fahimta sai yan fa'idojin da za mu iya risa daga ciki mun fahimci cewa wato allah maɗaukacin sarki yana ƙaunar muminai wajen buga musu misalai da zai sa su rinka gane abubuwa sosai saboda su gane daidai su gane ba daidai ba kuma su rinka gane munin mai muni su gane kyan mai kyau na fata an fahimta yana daga cikin bankayen alkur'ani shine irin wannan misala duk lokacin da ka ɗauki alkur'ani kana karantawa in ka ga misali dan Allah ka bada hankalinka ka tsaya sai ka gane in baka gane baka tambaya sai ka samu duk misalin cikin qur'ani ka gane cewa wannan misali kai ma ka fahimce shi ina fata mun fahimta saboda yana cikin abin da ke wata kwakwalwar mutum kuma mutum ya ƙara gane sirrin alkur'ani in ka gane duk misalan da suke cikin nan shi yasa malamai suka yi rubuce-rubuce akan amsalul qur'an su ɗauki dukkan misalan nan zalla a yi sharhin su kuma a rinka kwatanta maka su da rayuwarka sannan kuma waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa imani wato na kaɗan daga baya kuma a sake bari al'imanul juz'i kenan baya taɓa amfanar mai shi ba a haɗa imani tare da kafirci a wuri guda sai dai ka ɗauki ɗaya yanzu waɗannan mutane sun haɗa amanu sun makafaru an fahimta wannan ɗan imanin nasu da suke yi daga bayi su zo su bari ba zai sa musu amfani ba shi Allah yanda yake hisabi ba wai za a yi irin na ɗan ƙodago ba ne sai a maka abin da ake ce quantum merit gwargwadon dan aiki mai kai da ka muni wani yayi awa biyu wani kuma yayi awa shida wani yayi awa goma kudin su ne yi awa biyu sai a bashi dan da ko ko Allah baya wannan sai kana da imani ne to sai Allah ya maka irin wannan a cikin ayyuka wani yayi tarawih raka'a biyu sai ya gudu sai samu da dai raka'a biyu wani yayi raka'a goma aka yi da shi kaga ladarsa daban wani an dama da shi wani kuma ya zo da dare ma ya kara kaga kowa za a shi nata amma wannan fa sai kana da imani idan ka shigo ciki idan baka da imani Allah baya karban al-imanul juz'i dan imani dan kaɗan sauran kuma an da da kafirci a'a sai dan imani cikakke ko da imani da rauni ne raunin imani baya hana Allah ya karɓi imanin a matsayin cikakke mai raunin imani shine wanda fa yake ayyuka na sako ko kuma abubuwan na farillai baya cikawa amma a kan wajen babin imani da kafirci nan bai da matsala duk wanda yake da imanin da ya haɗu da kafirci wannan fa kwata ba a son imanin duk wanda ka ji an ce zai shiga aljanna imanin sa sura misala zarratin babu fa kafirci a cikin ne domin allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm sai zama babu ko kaɗan a ciki mu fahimta da kyau sai daga cikin mutane mafi ƙarancin. aikin alheri da za su shiga aljanna shi ne wanda zai zo imanin ne zalla shi ne mai hadithul bitaka zai zo wurin Allah ya yi laifuffuka wannan laifuffuka sun cika takardu guda da tara. kowace takarda ɗaya ni haɗinta girmanta shine iya inda idonka zai iya gani nisan inda idon dan adam ke iya gani nisan takardar tun daga farko har zuwa full stop tun ƙarshe duka laifi ne buka kenan sannan abubuwan na farin laifi yawa duk kuma baya yi shi yasa in ya zo gaban Allah sai Allah ya ce hal in daka min hasana kana da wani aiki mai kyau ya tsaya gama tunani yau ma idin ya tazakkaru insan duk tunani na ma ba zai tuno ba ni Allah ban taba komi ba sai da alherin komi ka tuna da ya ce babu kuma daga cikin babu sai Allah ya ce kalla inna laka inda na la hasana mu a wurin mu kana wani abu mai kyau sai a zo da ID card dinsa kadai la ilaha illallah wannan ID card ne za a dora sai jayi dukkan waɗannan wannan ID card din clean sheet ne me a ciki la ilaha illallah ba kafirci ba shirka a ciki ko kaɗan amma ayyukan sabo ya yi su ayyuka na wajibai bai yi ba ina fata mun fahimta wannan shi ya sa ya zama wato zai samu tsira saboda imanin ya zo da shi a ciki a imanin ya zo da shi wato bai haɗa shi da shirka ba duk da cewa imanin akwai rauni yawan ayyukan ka da alheri yawan girman imaninka amma kafirci shi zai rusa imanin ne gaba daya la in ashrakta la yahbatanna amaluka gaba daya aikinka zai rushe wala takunanna min al Allah ya tsare mu fa'ida ta gaba ita ce Allah ya yi alkawarin duk wanda ya aikata aikin alheri sai ya bashi mai kyau faman ya amal misala daratin khairan ya rahu wa idza ja'ukum qalu amanna wannan aman nan alheri ne ko sharri alheri ne to shi ma yana da yana da iya sakamakon da za a ba su na fata an fahimta zalika bi annahum amanu sun makafaru aka tabbatar da imanin a farko daga bayan kafirci ya mata shi to dan wannan da ya samu sai an biya su saboda Allah baya zalunci faman ya amal misal zarratin khairan yarahu ta za a yi a biya su shine kullama adaa lahum bashaw fi duk lokacin da walƙiyar nan ta ɗan tsiyarta sai su ɗan samu su ɗan yi tafiya amma wannan tafiyar za ta ishe su yanzu wanda ta yi tafiya sai ya tsaya sai aka fara ruwa sai baya ganin ko ina sai ce zai rinka jira sai an yi walkiya sai dan yi tafiya sai an zai zai inda zai je ba za su taba zuwa aljanna ba amma dai za su ɗan ga wannan wannan shine abin da Allah yake tun da sun yi alheri ko da na kwayan zarra ne sai sun gani shi yasa a dan duniya idan munafiki duk munafincin sa da yake yi Allah bai ce a kashe shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe su ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe su ba saboda ya ce ni duk wanda ya ce la ilaha illallah ko na gaske ne ko na munafunci ne asamu minni a wa amwalahum illa bi haqqiha ya riga ya tsira ba zan taba jininsa ba ba zan taba dukiyarsa ba aka zo lissafi kuma za a lissafa shi a cikin musulmi ne ya samu haske ko bai samu ba shine iya ladansa aina a duniya amma an je lahira fa zai samu komi ba shine ma'anan man ya amal misqala zarratin khairan yara fa'ida ta gaba da Allah ya ce falamma a asma haulahu sai da ya gama haskawa zahaballahu binurim sai Allah ya tafi da hasken kar ku manta mun faɗa a darasin baya cewa ana yi wa Allah ladabi idan mummunan abu ne ba a ce Allah ya yi sai dai a cewa abin ya faru da yasa anan Allah ya ce zahaballahu binurim Allah ya tafiyar da hasken duk waɗin da ka ji daga ce ba a faɗi sunan Allah ba sai a nan wajen da za a musu mara kyau sai aka ce Allah ya yi me yasa saboda wato Allah maɗaukacin sarki yana cika alkawarinsa ne na tazun nan Allahu yastahzi'u bihim Allah zai musu izgili ba izgilin da ya wuce ta kunna wutarka ka gama shiryawa ba ma wutar ce ta mutu da kanta ba Allah ne ya tafiyar da wutan wannan shine Allahu yastahzi'u bihi na fata an gane wannan so da in ba a ce Allah ne yayi ba za a ce har yanzu ana bin sa bashi ya ce bai rama kuma bai rama ba tun tunda Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum to yanzu shine Allah ya zo zai rama shi yasa sai da suka gama shiryawa za su wataya zai ci gajiyar haske Allah bi nurihim sai Allah ya tafi da hasken wannan na daga cikin azabar da Allah zai musu tun a duniya dama Allah ce li yu'adhiballahu almunafiqina an gane ko Allah ya ce zai musu azaba to wannan azabar ita ce tun daga nan duniya sai fa'ida ta gaba ita ce mu lura Allah ya tashi ba da misali sai ba da misalin wanda ya kunna wuta kada sannan da Allah zai ba da misali sai ba da misali akan ruwa da wuta da ruwa abubuwa ne guda biyu waɗanda rayuwar ɗan adam ba ta yiwa sai da su amma ba wani abin da kuma ke cutar da ɗan adam ɗan adam ke tsoro kamar su ba za a taɓa iya rayuwa ba wuta ba ba kuma za a taɓa iya rayuwa ba ruwa ba amma ba abin da ya fi saurin kashe rayuwa kuma kamar su da wuta da ruwan nan hanya mai sauƙi da za a kashe mutum shi ne a danna shi a cikin ruwan nan da ruwan ita ce rayuwarsa haka ne hanya mai sauƙi da za a kashe mutum shi ne a tashi a cikin wuta wanda wannan wutan wato nahnu ja'alnaha tantiratan wa mata'an Kana da daɗin ta akwai lokacin da in baka ji wutan ba ma za ka ji baka jin daɗi kana jin wuta sai ka ji daɗi amma kuma ana saka a cikin ta kuma ita za ta fi kowa kashe ka wannan ya nuna Allah ya fi ƙarfin ɗan adam wallahi ɗan adam ba zai taɓa iya ya canza rayuwar sai daina amfani da wuta ba babu bayan kasancewar ta makamashi Kasancewarta haske kasancewarta ta source ne na gaba ɗaya energy da komi na rayuwar ɗan adam da wannan wutan ne da kuma wannan ruwan wannan ruwan waɗannan abubuwan guda biyu ba yanda za a yi har a gama duniya ɗan adam ne daina amfani da su amma ba kuma abin da ke cutar da shi kamar su shi yasa wai kan Allah ya nuna maka kana hannunsa ne ba abin da ba za ka iya rayuwa sai da shi ba kuma shine makamin da in yana so da shi zai kashe ka wallahu muhitun bil kafirin sannan mu lura da yadda Allah yake buga misali sai buga misali da abin da kowa zai gane Allah yawancin misalin sa yana yi ne da ruwa da duwatsu da wuta irin waɗannan abubuwan da kowa ya san su Allah baya buga misali da abubuwa na wani zamani wanda a wani zamanin babu su zaka jin Allah zai rantse sai da rana da wata ai akwai abubuwa yanzu a wannan duniyar da su ma halittun Allah ne amma da babu su Allah bai rantse da su ba Allah yana rantsewa ne da abubuwan da ba za a daina amfani da su ba balle wasu mutanen su zo su ce to me abu kaza shi yasa ba bukatar a cikin Qur'ani a faɗi mota ba bukatar a cikin Qur'ani a faɗi jirgi ba bukatar a cikin Qur'ani a faɗi computer wani ne yake cewa yake yanzu duk Qur'ani nan duk fasahansa yanzu yanda computer take kai ashe ba a taɓa maganin kwamfuta ba na ce to ai kai maka hankali ne kai ne ka ɗauki kwamfutar wani abu kai ne ka ɗauki kwamfutar wani abu kwakwalwarka da yanzu kake da ita ɗin nan Allah ya rantse da ita ita ce take kunshe da abin da wannan kwamfutar taka ba za ta iya ɗaukan wato ɗaya bisa ɗahin abin da ke cikin kwakwalwarka ba za ka Allah ya rantse ka wa fi abusi kuma afala tu busiru me kwamfuta kuma yanzu kwamfuta da ta zo ƙara wa ɗan adam basira ta yi ko ƙara masa rauni ta yi da Allah ce da Allah ce kul aikin in asbaha wa'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in yanzu ranar da aka wayi gari ba kwamfuta kwata-kwata ko gaba ɗaya kwamfutar duniya aka yi hakin ɗinsu gaba ɗaya suka tsaya kyam ko abin da zai yiwu za ka cire kuɗinka za ka kalli labarai ko bi yanzu a duniya da me yake akan wannan kwamfuta da kuma intanet shi ba sa bukatar Allah ya rantse da su domin ba tabbas ne su ba tabbas bane su duk abin da kaga Allah ya rantsa da shi to tabbas ne akwai na abin da Allah ya rantsa da shi lokacin annabi sai yanzu a ce a lokacin annabi akwai su akwai su rana shine wa shamti sai ana tuna maka da su wa ruhaha akwai shi ada yanzu babu haka ne ba duk abin da Allah ya rantsa da shi kai ma yanzu kana gani amma inda Allah ya rantsa da abin da yanzu ne yake da kuma babu za su ce mu ba mu gane komai a cikin wannan alkur'anin ba ko kuma mu yanzu akwai daga I_V zai tafi duk waɗannan abubuwa da yanzu kake gani muna takama da su za a zo lokacin da su kuma su su ce da ba a ci gaba ba da sai ta kwamfuta ake kaza wallahi ku jira lokacin yana zuwa yanzu shekara ɗari da ya wuce mu yanzu muna jin mamaki yanzu in shekara ɗari da yanzu in za a yi waya sai dai ka buga sai a je a neman mutum ya tashi ya bar abin da ke zo ya ɗaga amma ba zai iya fita da shi ya je wani wuri ba yanzu wa yake bukatar ta ya sa tarho a gidansa ga tana a jihunka sannan shekara arba'in da suka wuce za ka iya tunanin cewa za a ajiye mutum kana zaune kana ganin shi yana ganin ka kuma kuna magana kuna bidiyo kana gani yana motsi a wancan yanzu kuma zai muna gani mutanen da ah, ba a ci gaba ba da su kuma a lokacin yan shekara ɗari da suka wuce da ka ba su ci gaba ba haka ne al'amarin yake to amma da yanzu muka ci gaba da muka samu waɗannan abubuwan ya ka mana cikakkiyar kwanciyar hankali ko kuma ya daga mana hankali da shekara ɗari lokacin ba kwamfuta yanzu da aka kwamfuta kwamfuta ina ce ta zo don mu huta ne da mu da su suwa suka ga hutu suka bi hutu da lokacin kafin ka sayi waya da bayan ka sayi waya wanne ka fi cin moriyar lokacinka wanne ka fi hutawa wanne ka fi yin abin da kai kake so ka yi amma yanzu ne ake saka abin da baka so kuma wallahi sai ka yi baka so ka gani sai ka gani baka so ka yi sai ka yi baka so ka taba sai ka taba baka so ka dangwala sai ka dangwala don haka wani abin da ɗan adam zai iya tunani wai shine ci gaba wallahi ba shine ci gaba ba asalin abin da Allah ya sa su na sannan duk waɗannan abubuwan da kake gani ba sa iya amfana sai da wannan abubuwan da Allah ya rantse da su din nasa da su ake i'bawa sai a ɗan sana a yi to mutanen gaba su ɗosana sama da wannan ba sana a fahimta ko to haka waɗannan duka misalai ne da suke da fa'ida da za su nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya wato rayuwar mu take kullum mu masu bukata ne a wurin Allah don haka waɗanda aka yi manufar a wurin mu ne su nuna mana mu yi imani da Allah imani na gaskiya kar mu yi imani imani irin na munafukai waɗanda za su yi imani rabi da kafirci kuma rabi kar mu yi imani irin na munafukai imanin da a fili ne kake nunawa amma a ɓoye kuma ba imanin bane kar mu yi imani irin na munafukai imani irin wanda zai sa mutum bai daddara ba a cikin imani bai samu tabbas ba a cikin imani bai samu sakankancewa ba yana shakka baya da tabbas haka Allah zai tashe shi a cikin ranar kiyama haka zai tashi wato a cikin wannan shakkan fahim fi raibihim ya taraddadun kuma ya je ranar kiyama ya ɗauka irin yadda a nan duniya ya yaudara a lahira ma zai iya yaudara wannan yaudara ba za ta amfani shi ba kuma a ƙarshe sai ka ga Allah maɗaukin sarki ya kunya tashi Allah ya tozar tashi sama da irin abin da ya a nan duniya Hayar da muka karanta jiya dangane da yadda Allah zai musu wato zai musu irin isgili sama da wanda suka yi ita za mu karanta mu cika da ita jiya mun karanta ta da kuskure alarama ya karanta ta ni kuma na gyara ashe gyara wantawa shine kuskure karanta ta daidai yanda take shine abin da za mu cika يوم يقول المنافقون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم نعم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم ذلك الفوز العظيم نعم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب الله يا البركة وكما الله يغفر تعمل كسكرا دمكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته